ba malam lafiya da Allah ina tambaya menene hukuncin wanda wanda 'yan sanda suka kama aka sa shi a cikin sar inda da wata tuhuma ko wani ne aka sa shi a cikin sar aka kulle shi sai zan lokutan sallah tun da sa yana cikin sar kullum har lokutan sallah gaba ɗaya suka wuce bai yi azzuwa ba bai yi la'asar ba bai yi magriba ba har bai yi ne ba kuma sai zan cikin ɗin wurin da zai sallah babu tsarki shi idan ya fito zai ramka wannan sallah ko kuma ba zai ramka ba to wanda aka rufe cikin sel wanda aka rufe ga wuri wanda ya kasance wurin bai da tsarki kuma babu ruwan alwala balle shi sallah tsaye babu wurin taimama balle shi sallah tsaye to irin wannan idan har ya samu dama Allah ya kubutar da shi ya hito daga hannu annan sun kama shi in ya hito wani sunnoli da lokacin su ya wuce ba zai yi su ba sun faɗi ga shi wannan shi a ƙauli na malikun ayyukan radiyallahu anhu a ibn al-qasim radiyallahu anhu zai yi sallah haka nan cikin wannan najasa in ya hito kuma shiranka shi kuma a ya ce a'a shi ta nan cikin sulɗin nan haka nan babu ruwan alwala babu rin taimama shi ta haka nan babu ruwan alwala babu rin taimama wannan shi a tsauri na ashabu a yi salli wa yi ƙaddi aka su maƙala malikun wa a zabagu ya ƙaddi wal ada wali ashaba ko a zabagu ce shi koran ko zai shi bai sai ya haifar sai shi ta ba za ta faɗi ba gani shi ƙauli hudu na wa man lam yajid ma'an wala mutaymiman fa arba'atul aqwali yuhtina mazhaba yusalli wa yaqdi akasu ma qala malikun wa azbagu yaqdi wal ada'u li ashaba qawli hudu kenan na malikun a alsan shi zamu doka in yi fito lokacin sallah ya ga wuce ba zai sallolin nan ba saboda mai takalifi aka dinge nan ga Allah shi na cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu wurin arwalla idan kuntum ila salati fagasudu wujuhakum wannan amru takalifin na hidabu takalifin na babu ruwa balle shi arwalla fallam tajidu ma an fata yamma Musa idan ayyiban ba ku samu ruwa ba ku yi taimaka gori na tsaki kun babu wurin to ina takalifi babu takalifi tunda babu takalifi babu ibada wannan shi a kauli na malikun an karidallahu anhu don haka ba zai ranka ba da ba ku kawo ba shi ne malam usman jafari ina cikin waɗanda za su gabatar da wannan kabiya ta wannan wa'azi wannan juma'a ta tafi ita ce ake nufi wannan juma'a ta ke zuwa ita ce ake nufi za a yi wa'azi suna akwai sauran tambayoyi? tambaya ta biyu wannan yake assalamu alaikum alaji kan mallaka to Allah ina tambaya me hukuncin kafirin da ya mutu yana da mata ne da hudu sai san ya mutu kamin ya yi zaɓin waɗanda ya fi su a cikin kuma duk matan sun musulun da ko sai ya mutu kamin ya zaɓi waɗanda ya fi su a cikin ko dai musulunta <laughs> da ya musulunta kafirin hmm. yana da mata da kuma duk suka musulunta tare shi yi hmm. janyen ya hmm. daga cikin gadon gadon gado za a ba su na mace hudu su raba dukkaninsu yan suna da ɗaya su muni za a ba su su raba in bai da sai a ba su rubu'i su ba su rinka sai a ba su ɗaya bisa hudu su matan aure sai a ba su ɗaya bisa hudu su raba saboda mai akwai rashin sanin mai haƙƙi daga cikinsu sun duki ayan akwai asiri a bashi in babu akwai bai mali Thank you. <coughs>